والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل بين التقليد والاتباع نعم فالشيخ بكر بكر الجومي رحمه الله في بلادنا الشيخ بكر الجومي ya masa rahama a cikin garuruwanmu Najeriya a cikin Najeriya da kuma kasashen Afirka da suka tasirantu da ainihin a harshen Hausa wato har ma da wanda ba su tasirantu ba sun fa'idantu da wannan bawan Allah a sheikh abubakar mahmud jomi Allah ya masa rahama nam laysa lahu zambun wannan bawan Allah ba shi da wani zunubi a wajen yan bid'a ba shi da wani zunubi a wajen kafirai illa annahu za'imul haraka al-islamiyya sai dai kawai saboda shi shugaba ne na ainihin harka al-islamiyya wato gwagwarmaya harka na ainihin kawo gyara cikin al'umma na ce harka islamiyya shine mutum ya ɗauko da'awa wanda burin da'awan shi shine yadda zai gyara ainihin addinin mutane yadda zai gyara aƙidansu ya gyara ibadansu ya gyara mu'amalarsu an gane wannan hari wannan harka al-islamiyya to malam Allah ya ji kansa ya ɗauko ainihin gwagwarmaya a gwagwarmaya ɗin nan nake gwagwarmaya ba wai gwagwarmaya irin na na siyasa ba akwai gwagwarmaya na 'yan siyasa Shi ne gwagwarmaya wanda za a yi na kiran mutane zuwa ga siyasa a fifita shi akan addini a shi malam gwagwarmaya ne na kokarin kawo gyara cikin al'umma a gyara aƙidar mutane a gyara ibadansu a gyara mu'amalarsu a gyara komai nasu ya zama to addini gaba ɗaya Allah ake bautawa wannan shine alharka al-islahiyya na'am al-munahida dali sufiyya wanda yake ya zabura domin yaki da sufa wa sufa malam ya da awan shi yayi ne dan ya zabura an gane akan sufaye saboda suna lalata akidun mutane suna lalata ibadan mutane suna lalata mu'amalar mutane a can yammacin ifriqiya eh, eh. a cikin karni na 20 da awan malam ya yi tasiri sosai musamman a cikin yammacin ifriqiya a cikin karni na 20 wa da'awar sunna kuma shi wannan babban malami Allah ya masa rahama kuma mai kira ne zuwa ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa nafsu yin watsi da taqlidi makauniyar biyayya da kuma yin watsi da ta'assubanci na mazhaba ka rike wata mazhaba ka ce ita za ka rike baka bin komai sai wannan mazhaba malam ya karantar da mu cewa baya halatta mutum ya rike wata mazhaba ya ce duk abin da ta faɗa ba bincike ina gani idan mutum yana son ya san da malam kare ya saurari ɗalibansa na wannan zamani kada ya saurari mutanen da suke awon wai sun yi karatu a wajen shi in kana so ka san waye malam ka san suka shi na nan audio din shi na nan video din shi na nan ka ce a dauko ma karatun shi na sahihul bukhari a dauko ma karatun shi na sahihul muslim a dauko ma karatun shi na ashifa wato za ka san wane ne malam a dauko ma karatun shi na kitabut tauhid taysirul aziz to wannan bawan Allah ya karantar da madarin tauhidi wanda mafi yawan mutane ba su ma san ya karantar da shi ba a gani ba za ka san wane ne wannan malami ba sai ka samu karance-karancensa kusan akwai wani bawan Allah wani mawadaci wanda Allah ta'ala ya bashi falala na yada karatun wannan bawan Allah Shi ne Alhaji Ahmadu cancanyi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kusan ya fi shekara 25 yana yada awon wannan malami in ba na manta ba ya daɗe yana raya ainihin yana ƙoƙarin watsa karance-karancen wannan malami a cikin rediyo a cikin talabijin da sauransu kuma yana kashe kuɗinsa saboda ganin cewa sunna ya ci gaba ba tare da ya gajiya ba Da saboda haka in kana so ka san waye malam kada ka saurari ɗan shi kar ka saurari ɗan uwan shi kar ka saurari ɗalibin shi ka fara sauraron malam ka san malar ta muryar malam da mafi yawa daga cikin ɗalibansa gaskiya sun yaudare shi kaɗan da daga cikin ɗalibansa da suka tsaya akan tafarkin da ya karantar da mutane mafi yawa daga cikin ɗalibansa suna amfani da sunan shi ne don su samu ɗaukaka sannan kana so ka san malam kada ma ka saurari kowa ai yana da karance-karance ka ɗauka don su mutane sun mai da malam ya zama kamar abun biki ce ai wani ai ɗalibin malami in ka ce kai ɗalibin malami a gani a ƙasa an cewa wa an cewa kare ana biki a gidan ku ya ce to ya gani a ƙasa shi ne ba zai tashi sama ba in dai da gaske ana biki ya gani a ƙasa to in ka ce kana bin malam to don Allah karance karancensa ga sunan a bayyane ka yi aiki da su lau kana hubbuka swadiqan la ba'sahu hmm. inda muhibba liman yuhibbu mubi'u da a ce soyayyarka na gaskiya ne da ka yi masa da'a domin lallai masoyi mai biyayya ne ga wanda yake so an gane wannan ko na'am wa huwa za'imul haraka as Shi ne jagora na harka na sunna kada ka dauki malam a matsayin jagora na malikiya tabbas malam yana bin mazhaba na malikiya amma baya ta kalidanci da mazhaban malikiya idan hadisi ya zo ingantacce wanda ya karo da mazhaba yana fifita hadisi akan mazhaba wannan shine abin da karatun shi na ashifa ya nuna mana shine abin da karatun shi na sahihul bukhari da muslim ya nuna mana ba kamar abin da wasu ke cewa ai malam yana bin mazhaban malikiya ne kawai duk abin da maliki maliki ya faɗa baya janyewa daga gare shi wannan ba gaskiya bane an gani kar ka yarda da magana na abin da nake so ka yarda da shi karatuttukan da yayi an gani kar ka ɗauki karatun karatu na ko bayani na ka yarda da shi a wannan magana da na faɗa ƙalubale ne a gare ka idan ka saurari karatutukan malam sai ka cewa malam yana karantar da madaran malikiya ne ba ruwan shi da hadisin manzon Allah ka zo zan baka ainihin library na an gane wannan ko to wannan shine gaskiyar magana dan wasu mutane gaskiya suna labewa da shi suke ai yana karantar da madaran malikiya ne ba gaskiya bane an gane wannan sai wani ya lade da shi ta wannan na'am ta'amalu ala tadhhirul aqida sannan wato shi jagora ne na harka da sunna da kake aiki akan tsarkake aqida min shubuhati shirk daga shubuhohi na shirka da shubuhohi na tabarruki da kaburbura nan aka ce tabarruki da kaburbura jama'a aqidu ne na sufaye aqidu ne na shi'a su ne za ga mutum ya zo in yana neman haihuwa zai zo yana shafan jikin kaburbura na wali ko kabarin wani shehi ko kabarin wani imami yana ganin in yi haka zai samu biyan bukata to duk waɗannan abubuwa tabarruki irin wannan da ake yi da kaburbura wato wasila ne daga cikin wasiloli na shirka baya kamata ga mutumin da ya san aqida ya fahimci musulunci ya aikata na'am na'am wal da kuma kaburbura na waliyai wa nafiyul ibada an kulli man Allah da kuma kore ibada daga duk wanda ba Allah ba shi da awa malam yayi ne a kore bauta daga duk wanda ba Allah ba Allah kadai za a bautawa kada bautawa kowa wa tarimul uqub ala al qubur da kuma haramcin lizintar kaburbura domin ibada bi kaunihi wasila min wasa'il ash-shirk idan kasancewa wa'annan abubuwan da na ambata tsani ne daga cikin tsanin nuka na shirka wallazi ne a kanuna fihi wa'annan da suke sukan ashek abubakar mamur gumi wa yuhajimunahu kuma suna afka masa innama yaf'alunahu ghasban gadaban wa difa'an ala aqaidihim al-batil suna aikata wannan ne saboda fushi da kuma kariya akan aqidun su batattu an ga in kaga sufi yana sukan malam ba kuma yasa yake sukan malam ba sai saboda malam ya rusa miyagun akidunsa na bautan waliyai bautan ƙabarbara, bautan waye da tsoron, haka na shi ma shi'a in ka shi'a suna sukan ainihin malamin hukumi wannan shi ne dalilin da yasa suke sukan shi ba wai ya musu laifi ne ba eh kuntu sai na ce wa nanu aidan musbidu ahlal bidai mu ma kuma muna kyaman yan bid'a in dai mutum na bid'a ne sufiya ne shi'a ne rawafi da khawari والمعتزله mutazilawa da jahamiyawa da asha'ira da qur'aniyun والإخوان المسلمين ده إخوان المسلمين حزب التحرير ده حزب التحرير القطبية ده إن إيه أكيد سيد قطب إن إيه قطبية نعم وجماعة التكفير ده جماعة التكفير والهجرة نعم وتنظيم القائدة ده كما تنظيم القائدة نعم والعقلانيين ده كما متعنى ده سكي بيبي تهنكلي عقلانيين ما سبيبي بيبي تهنكلي أكل نصوص sururiya da kuma yan sururiya waɗanda suke da'awan salafiya ko suna da'awan salafiya suna labewa da ita amma kuma suna rusa ta ne su ne mutanen da suke hada ainihin aƙidan salafiya tare da manhaji nawa na ikwanin musulmi aƙidan salafiya tare da manhaji na sayar kudu in ka ga mutum yana da'awan salafiya sannan yana hada shi da manhaji na hasarul banna manhaji na sayar kudu to wannan sunan shi sururi za ga wani lokaci kuna magana kan aqida sai ku yi ittifaki da zaran an zo manhaji sai ya dauko manhaji na ikhwanul muslimi manhaji na sururiya ya gauraya da ainihin aqida na salafiya. to saboda haka galiban masu fahimtar sururiya galiban malamai rasikuna na ilm sannan kuma sai mai sai ɗaliban ilimi amma ga magarin mutane zai zo yana kawo maka wani malami ya ce kai malam da gaskiya yana karanta da akida in ka ce masa yana da matsala zai ce ka gani ko su kullum sukan mutane an gani ba za ka iya sai kayi da gaske za ka iya nuna mai matsalarsa za ka ga yana za ka dan sururiya yana sukan yi wani lokaci yana sukan shi'a yana sukan qur'aniyun yana sukan kaza yana wa'azi akan shirka amma inda kiza ke saka daga an zo wajen manhaji za ka ga yana bayyana da inkari ga shugabanni za ka ga yana kira zuwa ga soke-soke ga ainihin shugabanni da kuma fifita siyasar shi akan addini an gane wannan ku to za ka irin wayannan mutane suna za ka suna tafsir ba tare da ka'ida ba suna kafirtawa ba ka'ida suna ansarwa ba ka'ida a taƙaice wajen manhajinsu sun yi hannu riga da 'yan salafiya amma fa sai ɗan salafiya sosai wanda ya karatu karu da kuma ɗalibin ilimi shi ma wanda ya dumfari ilimi amma fa gama garin mutane sai ka yi gumi za ka iya gamsa za ka iya nuna musu su wane ne yan sururiya an gane yan sururiya suna da manhaji mai hadari wanda ya saba ma kitabu wa sunna wanda ya kamata duk dan salafiya ya karar da mutane kan sharrin na'am haddadiya da kuma yan haddadiya su ma yan haddadiya wani lokaci in ka ga suna magana kan aqida kan ibada kan mu'amala zaka ɗauka cewa yan salafiya ne kama in ka raka su a hankali za ka ji sun ce maka kowace bid'a bata ce sai ku ce ma kowace bata kafirci sai ce ma duk wani bid'a bata kuma wa kulla dalala kufur sai ce ma duk bid'a bata ne sannan kuma dukkan bata kafirci ne sannan kuma za ka gan su daga cikin alaman gane su yawan sukan abu hanifa in kaga suna yawan sukan abu hanifa to wa'annan mutane yan haddadiya ne yawan sukan ibn taymiya ka san dai ba zai yiwu a ce mutum dan salafiya ba kuma yana sukan ibn taymiya an gane to babban alaman gane su yawan suka za ga suna fatanci suna nuna ibn taymiya ya kawo barna ga tauhidi ibn taymiya yayi kaza yayi kaza ibn taymiya yayi kaza sai ka suna kokarin kawo batanci ga shekul islam ibn taymiya kawo batanci ga babban dalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya kawo batanci ga irin su ibn ba ibn usaymin nasiruddin al-albani tun kaga mutum yana da yawan irin wannan soke zargi kuma yana da awon salafiya ƙarya yake yi an gane ko rago ne da wutsiyan kare ya sa rigan salafiya ne yana so ya cimma wani buri na shi ba dan salafiya bane na akida an gane wannan to wayannan kungiyoyi guda biyu gaskiya sai mutum ya yi daga suke iya bambanta su da 'yan salafiya ta ka ɗauka cewa 'yan salafiya ta kashi uku ne suka ce akwai salafiya 'yan kaza akwai salafiya 'yan kaza akwai 'yan kaza alhali ko salafiya ɗaya ce kawai babu wata salafiya wai akwai salafiya jihadiya salafiya tanzimiya salafiya kaza a ƙarya ne salafiya guda ɗaya ne irin salafiyan da sahabbai suka karanta da mu tabi'ai da karantar da mu tabi'i tabi'i da sauran ainihin du'a na islahi an gane irin su nasiru irin albani ibn bas ibn usaimin fauzan sheikh mukbil sheikh rabi irin wa'annan manyan malamai wa'annan malamai da na faɗa aqidan su daya manhajin su daya in ka ji wani mutum ya bambanta to wanda bai san abin da yake bane yake bambantawa kun fahimta ai to yanzu ba mu da aiki ba mu da aikin da yafi bayan yin raddi ga ainihin shirka da biri'a, da sauransu gaskiya ba mu da aikin da ya fi nuna wa mutane su wane ne yan sururiya su wane ne yan hajjajiya eh? wato domin wa'annan rassa ne na mai na ikhwanul musulmi rassa ne nawa na kudubiya idan kana da awon salafiya ba san wa'annan ba to har yanzu kana da matsala a cikin salafiyan ka abin da nake nufi shine idan mutum ya san ya san ainihin abu mai kyau bai san jahiliya ba akwai matsala akwai wata magana ta Umar dan Khattab da yake yawan cewa innama tanqudu ilal islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliya igiyar musulunci yana kwancewa gudu gudu in ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba in ka taso cikin musulunci ka san jahiliya irin maganar usa a wannan huzaifa ibn al-yaman radiyallahu an kamar yadda yazo cikin hadisin muslim ko hadisi hadisin muttafaqun alai kana nas fi ahadi rasul sallam yusalu a yasaku kana nas mutane sun kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suna tambayan shi game da alkhairi alkhairi ni kuma sai zaman to ina tambayan shi game da sharri domin tsoron kada sharri ya riske ni idan mutum kullum yana tambayan alkhairi baya tambayan menene sharri zai iya fadawa cikin shari? bai sani ba ta magana wani mawaki ko alimtu sharra lakin alimtu sharra la li sharri lakin li tawaki wa man lam ya'rif al khayra min al sharri wa qafihi yace na san sharri ba wai dan in aikata sharri ba sai domin in kiyaye kaina daga sharri wanda bai san bambanci tsakanin alkhairi daga sharri ba zai iya fadawa cikin sa in baka san suwa ne ne sururiya ba suwa ne ne hajjabiya ba suwa ne ne ikhwanul muslimin ba suwa ne ne ainihin qutubiyya ba suwa ne jama'atul tafsir suwa ne tanzimu kaza to zaka iya fadawa cikin sharri kamar yadda muke gani za mu ga da yawa daga cikin ɗaliban salafiya suka fada cikin sharri mutanen da saboda su sun san bangaren alkhairi ne ba san sharri ba na'am na'am nubgiduhum muna kyaman wa'annan kungiyoyi ba ma san wa'annan kungiyoyi a matsayin mu na yan salafiya la li ba don komai yasa muke kin su ba illa ma hum alayhi min ifsari aqaidil muslimin sai saboda abin da suke cikin sa na lalata aqidun musulmi su ba su da wani abu face kokarin lalata aqidun ahlus sunna da aqidun sauran musulmi da kuma yada fikirori batattu fi ukuli kasirin min awamin musulmi a cikin zukatan da yawa daga cikin amawan musulmai suna jefa miyagun akidu a cikin zukatan su sai ga mutum ba salafi amma ya fada cikin wasu miyagun akidu bai sani ba walau annahum taraku hadhihi alqa'id alfasida da a ce sun yi watsi da nan miyagun akidu la hababnahu da mun san su ai da makin da muka yi musu me yasa muka kin su saboda sun karkace da za su dawo kan hanya da shi kenan a nan kuma ba mun ce wai su kafirai ba ne kai tsaye ba mu ci su kafirai ba ba ma kiran kowa kafiri sai in ya aikata abin da ya sa ya zama to kafiri kuma sai in an mai ka'idojin da ake bi na iqamatul hujja wa izalatu shubha na'am na wala sharaknahum fi umurihim kuma da mun yi musharaka da su a cikin al'amuran su kun gane ko da mun yi musharaka da su kenan ana musharaka da yan bid'a wajen wajen ibad wajen aqidun su wajen ibadojin su wajen mu'amalansu, yanzu dan shi'a ko bi zai gaje ka maulidi ka je idan kana da awon salafiya sai mu ganka maulidi ko mu ganka a sadakan uku da bakwai da arba'in ko ko mu ganka mai mu ganka a fidda'u irin wani abubuwa wasu abubuwa na wanda yake shi'ar ne na yan bid'a sai mu ganka a cikin su kuma kana da awon wai kai mai kaɗin dan salafiya za mu ce a'a salafancin ka fa akwai alamar tambaya kan shi eh Allahu a'lam eh ba za mu zo mu ganka a cikin irin kana kana halartar tarurruka na ikhwanul muslimin ya halarta su yace shi taro yaje yan ikhwanul muslimin yan hajjiyya yan sururiya su yace ka taro ka je in za ka je wannan taro ka je wannan taro tare da inkarin bidiyoyin su in ka je wajen kawai ka zo kai ta wa'azi kana faɗin kurakuran da ke cikin aƙidunsu amma in za ka je ka yi mudahana ka yi shiru a kan aƙidunsu in ma lalacewa ya kai gare ka ringa yabansu to lalacewa ya kai maka intaha wa iyaz zina. na'am na'am addurar rubabiyya eh shafi na musiko bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai na ce ha'ula'il azariqa min guluwihim annahum yarawna anna kulla man qa'ada an hadhihi al-hijra wa inna yan azarika an al-hijra wato daga cikin guluwin su su suna ganin duk mutumin da ya zauna bai yi hijira ba bai hijira zuwa gare su ba walau kana yara ra'ayahu walau kana yara ra'ayahu kai ko da yana ganin ra'ayinsu mutum ya zauna ya ƙi yin hijira Ko da yana ganin ra'ayinsu yana wato yana da aƙida irin nasu sai ya ƙi yin hijira annahu mushrikun suna ganin cewa lalle wayannan mutane mushrikai ne wato abin nufi a wajen masu yan azarika suna ganin ko kai dan hawari ne ko da kana da fahimta na nafi'o ibn azrak to amma a lokacin da nafi'o din da mabiyansa suka yi jira, kai sai ka zauna a cikin gari ba kai hijira ba to sunan ka mushriki kafi kai ma jininka ya halatta jininka ya halatta dukiyanka ya halatta بل إنهم يرون ضرورة الامتحان كل من يريد الإدراك su suna ganin lalulantuwan a jaraba duk mutumin da kullum man yuridu indimam ilayhi duk mutumin da yake so ya shiga aqidar sai an jaraba shi in kana so ka shiga cikin aqidar nafi'u ibn azraq sai an zauna an ma tambayoyi idan ka ci jarabawa a shigar da kai in baka ci ba a yi waje da kai ina ba san gane wannan kabuli can eh, da ake cewa din nan idza akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yazlina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtani hu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fa bayyuhunna wasalbil lahunna la an gane wannan ko to su din nan irin wannan mubayi'an da duk mutumin da yake so ya musulunta wanda ya taso daga makka zuwa madina yana so ya hijira sai an jarraba shi an tabbatar da lallai musulmi ne sa'annan a ba shi dama ba wai yayi hijira don neman wata mace bane a'a musulmi ne ko musulunci yake so to su wa'annan idan kana so ka shiga cikin wato inda suke kamar yadda kowa ya sani mafi yawan yan hawari zama suna rayuwa ne a ina a daji suna rayuwa ne a ina a ƙauye an gane asalin dama wanda suka kawo hawari ƙauyawa ne a gane to mafi yawan al'amuransu yana cikin daji ne kuma cikin ƙauye to wato daji da ƙauye a wajen su shine darul islam kai da kake birni za ce kana cikin darul kufur haka suke rarrabawa to idan kana so ka shiga cikin wannan dajin nasu kai ma kai kai mu'amala tare da su in za ku tafi kai hare-hare ga sauran al'ummar musulmi wanda tana kiran wannan hare-hare jihadi in za ku tafi gare shi to ku tafi wato za ka tafi ne alhali ka riga ka yi mubaya a gawa ga shi nafi'u kuma sai nafi'u ya jarabe ka in ka ci jarabawa kala in baka ci jarabawa ba to shikenan kana nan kafiri mujriki an fahimta ko na'am na'am qabala qabulu eh ta gane ku wa zalika bi ne kafin su amshe shi wa zalika bi an yajsira ala qatl asir wannan shine mutum ya jisir mutum yayi tsaurin ido mutum yayi tsaurin ido akan kashe ainihin furzuna min mukhalifin daga wanda ya saba musu yadda suke yi in ka shigo daji kace kana so ka bi da'awan khawarij hmm. da'awan nafi'u bin azrak sai ce masha Allah kana so ka shigo cikin mu eh muna so mu shigo kana so ka shigo ina so in shigo sai su dauko wani mutum daga cikin wanda ya saba musu sun je sun kamo wani kila daga cikin ahlus sunna ko sun kamo wani daga cikin yan shi'a ko sun kamo wani daga cikin dai wanda suka saba musu sun ce gashi nan harbe shi shi ne jarabawa na farko sun ka ce ya zan yi harbe shi na ga yana kalmar shahada ko musulmi ce to wannan wannan arne ne mushriki ne a gama da shi an gane farkon abin da aka shirya sai ka harbe shi in ka harbe shi kalas ka shigo cikin kungiya in baka harbe shi ba zindiki ne kai kafiri ne jinin ka ya halatta kai ma kuma kai ka kawo kanka ka miƙa kanka nan take za su kwantar da kai ziyanka an fahimci wannan ko to wannan shine haka suke aikatawa ga duk wanda ya saba ma ra'ayinsu na'am na'am min mukhalifin yaqdimunahu ilayhi sai eh, sai su gabatar da shi zuwa gare su fa'ala fa huwa ma'ahu idan ya aikata haka to yana tare da su lam yaf'al fa huwa munafiq in bai aikata haka ba shi munafiki ne jinin shi ya halatta wallahu musta'an kun gane wannan ba ba wai dukkan khawarij suke yin haka ba khawarij kungiya kungiya ne in ka an ce ma wannan dan khawarij sai to wata kungiya yake ciki duk duniya kuma haka suke akwai mutanen da duk mutumin da baya tare da su za su kashe shi ko da yana kalmar shahada ko kuma wanda idan ya zama to ka ce ka yarda da su ko da baka shigowa cikin su za su kashe ka ba akwai wanda suke kashe jarirai jariri wanda aka haife shi yau idan ya zama to a garin ahalus sunna ne ko garin shi a kashe shi ma ba kafiri ne yau in yau aka haife shi amma in har yana cikin shi musulmi ne saka suna kashe jariri kamar yadda sai kashe babban mutum an gane wannan ko ko kuma daga cikin khawari wanda ba sa yin haka ba sa kashewa akwai daga cikin khawari wanda in sun kai muku hari suna ɗiban makaman ku ne kawai su bar dukiyan kamar yan shi a zaidiya akwai kuma daga cikin khawari waɗanda akwai kuma daga cikin khawari wanda su kuma su idan suka kai hari za su ɗebi ainihin dukiya da kuma ainihin makamai kai hamma da da zuri'anku za su kama matanku da yaranku a matsayin ganima ne matanku a matsayin sadaka a gani duk sallanka sunan ka su to da kawari kungiya kungiya ne daban-daban ne suna da ra'ayoyika daban-daban babu wanda zai san wannan sai wanda ya karanci firak idan ka karanci firak kai zurfi a cikin karatun za a gane nau'i nau'i kana ganin dan hawa da ka ci awa ne mai fahimta kaza ne wani mai fahimta ne na'am na'am تيسير الكلمة وعليكم السلام نعم shirin da wani abu suna ma yakan junansu suna yakan juna kuma da junansu eh. kungiya kungiya ne na'am eh saboda dama ka san ita biriya in ta dade haka take kasancewa ita biriya ta zaka tana tara rabuwa su kuma dama da zaran an dan samu bambanci sai ka saba shugaban za su kafirta ka kai ma ka kafirta su tsara gaba an gani su ba sa yin uzuri ga juna kamar yadda 'yan salafiya ke yin uzuri ga juna idan mutum dan salafiya ne na hakika yana uzuri ga dan uwansa in yayi kuskure an gani? na'am Na'am. تسير كريم eh, da gona na inabubbuka kowa ya san inabi yanzu alhamdulillah da babu inabi a najeriya yanzu amma ga ina nan duk mutumin da yake so ya siya ya je wajen masu sai da kayan marmari sai dai galiban talaka baya iya siya sai a ce kilo guda nawa kilo guda nawa na inabi wa ya taba siya da za ka ce kilo kilo ɗaya a ce dubu uku ko dubu hudu ko kaza da sauransu to yana da dai tsada amma su a kasashen larabawa inabi abu ne mai sauki bai da wani tsada an gani shin ɗayan shin zai so a ce ya samu gona na dabinai da kuma inabubbuka a ce rafuffuka suna gudana a ƙarƙashinsa kaga ni'ima ya kai ni'ima kenan ga dabino ga inabi kuma ga rafi nan ba sai ka yi ban ruwa ba ban ruwa daga Allah na'am lahu fiha min kulli samarat kuma yana da duk ƴaƴan itace saboda gonan ya samu ruwa sosai kuma sannan ƙasan yana da kyau ƙasan yana ƙasan yana da ainihin wato ma'ana yana da damshi yana da kaza yana da abubuwa to ƙasan nan idan an yi shuka za ga mutum ya samu duk wasu ƴaƴan itacen da yake bukata wa saba wulkibar to sai tsofa ya same shi du'afa alhali yana da zuri'a yana da 'ya'ya masu rauni yana da mata masu rauni ba asabaha isarun fihi sai wani guguwa ya same su an gane fihi narun wanda a cikin guguwan nan akwai wuta sai wa'annan wannan gona din ya kone yaya mutum zai so haka mutum in ya bar zuri'ansa ai zai so ya bar musu gado domin kada ya rasu ya bar su da wahala to sai zama to gashi nan mutum ya zo rasuwa gab da rasuwansa yana cikin ciwon ajali kawai sai Allah ta'ala ya aiko guguwa sai guguwa ya kona wannan ainihin gona kaga ai zai baki ciki sosai ko na kazalika yubayyinu Allah lakum al haka nan Allah yake bayyana muku ayoyi daki daki ko wala Allah kwa yi tunani akan shi ba الحال من أفضل الأحوال وأن wannan hali yana daga مطي mafi ban مطي na halaye ولهذا صدر هذا المثل بقوله بقوله شيء سنيا الله وأن المثالي وأن كرم مغانا يفارا بشيء وان الله ايود أحدكم شيء دينكو زي سو الى اخرها زوا قلشنتا بالاستفهام المتقرب عند المخاطبين شيء ده استفهام وان ده يا تبتا اوجن wajen abokan magana sa'atuhu al-aku al-mutaqar al-mutaqarrar faza'atuhu wanda yake an tabbatar da munin shi an gani an tabbatar da munin al'amarin in ka ga yadda Allah ya kawo misali dan ya nuna ma munin al'amarin na'am uh, fa in talafaha daf'atan wahida fa inna talafaha daf'atan wahida lalle halakanta wato lokaci daya ba'da zihai ashjariha bayan bishiyoyin sun yi lublub bishiyoyi sun yi lublub gwanin ban sha'awa sai lokaci dai kawai suka hallaka da kuma nunan 'ya'yan itacenta musibatun kubra musiba ne mafi girma sun mawusul hadhihi faji'a sannan aukuwan wannan wannan abu mai afkowa dinnan wannan abu mai tsanani dinnan wa kabir kuma alhali ma'abocinta ya tsufa irin wannan abin ya faru bayan ma'abocin ya tsufa kadda ufa anil amal hakika yi rauni daga aiki wala zurriyatun du'afa kuma gashi ya bar zuri'a masu rauni na musa'adata minhum fi lahu e bai da wani taimako daga gare su akan abun wa ma'unatu gane yara ne kanana ba za su iya taimaka mishi ba sannan ko babu wanda ba waje zai taimaka mai misali da kuma da kuma ainihin wato ɗawainiyarsa a gare shi wannan wani musiba ne kuma daban fasara sahibu hadal matsali sai ma'abucin wannan misali wannan karin magana sai ya zama to allazi allazi amira lillah wanda ya aiki saboda Allah sun ma'abdala amalahu sannan sai ya bata aikin shi da wani abu da ya karo da shi mutum ya aikata aiki na alkhairi sai ya bata aikin da wani abu wanda ya karo da shi yushbihu hala sahibul janna eh mutum ya aikata aiki yayi sallah yayi azumi yayi kaza sai zo ya shirka hmm. kaga shirka ya bata komai na shi. mutum yayi noma noma lublub gwanin ban sha'awa sai kawai guguwa ya zo ya lalata wannan abu misali kenan ga wanda ya aikata aiki alkhairi sai shirka ya zo ya bata shi hmm. ko mutum ya zo ya yi infaki ya ciyar da dukiya saboda Allah amma yana gori ya ciyar da dukiya amma saboda ya ciyar da dukiya amma yana riya kaga wannan riya din da wannan gori din da shirka da sauran sun zaman to guguwa wanda ya zo ya rugurugu da gonan ya kona gonan da sauransu alhali ya riga ya tsufa na'am na'am allati jara alaiha ma jara wanda abin da ya gudana a gare shi ya gudana ilaiha lokacin da laluran sa ya tsananta zuwa gare ta za mu je almasal salis malam wannan idan mutum ya yi kyauta na'am goyi ya lalata su ba wani abin da zai yi ya dawo da wannan abu da dama ko na dai a guji gaba la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha yunfiqu malahu eh نعم سورة الضحى الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سورة الضحى مكية شيء wato an saukar da ita a makka an gane ko nawa ayoyinta goma sha ɗaya malamai sun ce ana gano surorin makka ta hanyoyi da yawa kaɗan daga cikin alamomin gano surorin makka shi ne za a gansu gajejjeru galiban wa shamsi wa duhaha wal layli idha bisha wa fajr to ga mafi yawan surori gajejjeru mafi yawan su makiya ne an gano wannan ko sannan kuma daga cikin alamomin gane su cewa sura makiya ne duk suran da ya fara da ya ayyuhan nas an ce galiba mu kiyaye shi ya ayyuhan nas tattaqu rabbakum an gano wannan ku to akwai dai malamai sun kawo dai alamomi da dama wanda wasu daga cikin su ishtihadi ne wanda za a gano surori na makka da su an ce duk suran da ya faru da aka saukar da shi a makka ko manzo Allah ya kama hanyar zuwa ina ya kama hanya daga madina ya dimfari makka inda ya dimfari makka ya zama kiya in daga maka ya dumfari madina ya zama badaniya an gani na na'am wadduha wadduha Allah ya ce na rantse da hantsi an gani Allah ya rantse da haske na hantsi kamar kawai ya san lokacin hantsi lokaci ne mai haske lokaci ne ko mai dan zafi zafi Allah ya rantse da haske na hantsi saboda fa'idar da ke tare da shi na'am wallahi idza saja da kuma dare idan yayi duhu kaga Allah sai ya rantse da dare in yayi duhu na'am bai sa Allah ya rantse da hantsi da kuma dare in yayi duhu na'am da aka rabbuka wa ma qala sai ce ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba kuma bai kyamace ka ba ai ma wadda aka rabbuka wa ma ma wadda aka rabbuka wa ma an shafe makulun bihi wa Shi ne shine Ubangijin hmm. ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba sannan kuma bai kyamace ka ba an gane domin kafirai suna cewa ubangiji muhammad ya yi ban kwana da shi ubangiji muhammad ya kyamace shi yanzu babu ruwan shi da shi saboda allah ta'ala ya daɗe bai saukar da wahayi ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan alama ne tunda allah ya daɗe bai saukar da wahayi gare shi ba to alama ne cewa allah baya son shi shine sai allah ya gaya ma annabi kwantar da hankalinka an gane sai allah ya rantse da hantsi ya rantse da dare Allah yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama ko amma dan adam fa ba ba shi da iko ya rantse da komai sai da me sai da Allah man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka amma shi Allah zai iya rantsuwa da komai in kana so kuma ka san hikiman da yasa Allah yake rantsuwa da abubuwa ka koma zuwa ga littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya hmm. yayi wani littafi ah, ina ganin aqsamul Qur'an in ba na manta ba to littafin ya faɗi hikimomi da ya sa Allah yake rantsuwa an gani Allah yake rantsuwa da halittunsa na'am walal akhiratu khairun laka min al lalle rayuwa na lahira ya fi alkhairi gare ka fiye da rayuwar farko hmm. an gani duk wani wahalar da ka sha a duniyar nan ka ɗauke shi mai sauki an gane za ka samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama sannan kuma fassara na biyu wato halinka na ƙarshe ya fi alkhairi gare ka fiye da halinka na farko yanzu ka fara yin da'awa kana fuskantar tarnaki wajen kafirai kana fuskantar tarnaki wajen makiya to nan gaba wa'annan makiyan za su koma masoyanka nan gaba wannan wahala zai koma ainihin ni'ima a gare ka saka halin da kake ciki na ainihin ƙarshe halin da za ka shiga na ƙarshe nan gaba Allah ta'ala zai baka fatahu makka ko Allah subhanahu wata'ala zai cika maka ni'imansa Allah zai baka nasara akan makiyanka wannan halinka na ƙarshe ya fi alkhairi fiye da halinka na me na farko wato nan gaba za ka fuskanci ci gaba wato mana za ka samu ci gaba fiye da da a fiye da me eh, fiye da da ko eh wala sawfa yutika rabbuka fatarda da sannu ubangiji zai yi ta baka Allah zai yi ta baka ni'imomi har sai ka ce ya Allah ya ishe ni na yarda Hmm? dan adam yana yarda to Allah zai ta ba manzo Allah sai manzo Allah ya ce ya Allah na gode ya ishe ni haka na fata gane annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam law kana libni adam wadiyan min malin ga salisa da a ce dan adam yana da ainihin rafuffuka guda biyu na dukiya ga salisa da ya nemi na uku shi dan adam tabi'ansa baya taba wadatuwa za ka ji ce wallahi da ma a ce albashi na wallahi ya zama dubu hamsin ni ina ganin zan iya komai a rayuwa yana samun dubu hamsin sai ce kai dubu ɗari yana samun dubu ɗari dubu ɗari biyu dan adam haka shi tabi'a shi yake amma Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi zan baka ni'imomi har sai ka ce alhamdulillah ina fatan gane Allah zai bashi ni'ima na duniya ni'ima na lahira har sai manzo Allah ya gode an gane ku alam yajidka yatiman fa'awa shin ashe Allah bai same ka maraya ba ya tattaro ka yi maka ni'ima hmm. Allah ya same ka maraya ba ka da uwa ba ka da uba amma Allah wato ma'ana mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu amma Allah ya tattaro ka karkashin kulawan wasu bayan Allah karkashin kulawan Abdul Muttalib karkashin kulawan Abu Talib karkashin kulawan kaza har ka taso ka girma har ka zamanto abin da ka zamanto ashe Allah bai maka wannan gata ba ya rasulullah wajadaka dallan fahada kuma ashe shin Allah bai same ka Allah ya same ka kana ne Allah ya same ka kana dallan an gane ku fahada sai shiryar da kai wato ma'ana dallan anan wajen shine baka da shari'a domin kai sai muka ce batacce kalman yana da nauyi kwarai da gaske mu jingina mu annabi bata eh an gane ana ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance da ba shi da shari'a kafin ya zama manzo wani shari'a yake bi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim an gani manzo Allah bai taɓa zama batacce ba sai manzo Allah ya taɓa yin rayuwar da babu shari'a tare da shi wanda zai yi aiki da shi bai da littafi da can ya rasulullah baka san menene littafi ba baka san menene imani ba ba baka sani ba amma sai Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran na habibihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim mun same ka wato baka da shari'a shine dalan anan wajen baka da wani littafi da ke jagorancinka sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga wannan shari'a zuwa ga wannan littafin da ke jagorancinka eh mala'ika ya zo jin annabi yake yi karatu ce ma ana bi tsare ko ni ban yi karatu ba to Allah ya bashi littafin kuma littafin ya jagorance shi zuwa ga sanin addini an gane ku ka a'ilan fa afna kuma Allah ya same ka talaka sai ya wadata ka an gane da can baka da komai Allah ta'ala ya baka wadata an gane wannan ku haka manzon Allah ba talaka bane da talaka ne amma Allah ya wadata shi amma kuma kana iya cewa ana iya samun lokacin da manzan Allah ba shi da koko ba ko abinci a gidan shi da shi ne za ga yan akalaniyin suna karyata hadisan da ke cewa an zo gidan annabi babu komai sai ruwa ko annabi ya zo yana jin yunwa yana kasance to ya Allah ya ce wa kwaje daga bi ya za a yi a jingina mu wannan ai cin mutuncin annabi ne sallallahu ai ya same ka kana talaka ya wadata ka na bata gane wannan to wannan akwai jahilci a cikin al'amarin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai kyauta mawadaci ne amma yana iya daukar dukiyar shi gaba ɗaya bayan ina fata gane wannan to saboda haka idan ya dauki dukiyar shi gaba ɗaya bayan sai kowa bashi da kokobo yanzu mutumin da yake amsan miliyan ɗaya albashi talaka ne kama in bai kyauta ne shi ba talakawa suna sanin cewa ya amshi albashi za su yi layi a gidan shi kawai nan take zai rawa musu kudin kawai ya koma bai da kokoro ai ba talaka bane nan gaba zai zai samu kuɗin kuma ai kawai shi ya mai da kanshi haka yana so ya taimaka ma al'umma to wa'annan su ne yan akalani ba sa iya ganewa sai su yi amfani da wannan aya sai su fike hadisi da shi to galiban ba sa iya hada aya da hadisi sai su fassara qur'ani fassara wanda yake mummuna da sauransu manzo Allah bai taba zama manzo Allah ta talaka ne sai Allah ya wadata shi amma manzo Allah mutum ne mai kyauta an gani manzo Allah yake yi bojan na shekara guda ka san ba mai yin bojan na shekara guda sai mai mawadaci amma wannan bojan din wannan ya zo ya roƙa annabi ya tausaya ya bashi wancan ya roƙa wata matsala ta zo annabi ya bayar an ce ba a taɓa tambayan annabi bai ce la ba a taɓa tambayan shi bai ce la kana tambayan zai baka to wannan shi ne hikiman kaga an ce an zo gidan annabi babu komai an gano wannan na'am fa ammal yatima fala taqhar yawa amma maraya kada ka rinjaye shi akan hakinsa. kada ka rinjaye maraya akan hakinsa. an gane dukiyar shi ne wanda mahaifinsa ya rasu ya ban masa ka zo ka rinjaye shi ka kwace mai dukiyarsa ka hana shi ainihin amfana da dukiyar ka kai haka na'am wa amma sa'ila fala tanhar amma maroki kada ka tsawata masa shi duk mutumin da ya zo yana roƙo yana tambaya kan addini kada ka gaya masa magana mai zafi ka wulaƙanta shi in ya zo yana tambaya kan addini ka kwantar da hankalin ka bashi amsa dan zai iya yiwa ba wani tambayan da ya ma bai sani bane kai kuma zai ci a wani shi da Allah aka maka Allah ya ake wankan janaba a cikin taron jama'a ce in ba jahili ba wai zai tambaya kan wankan janaba A gani in ba jahili ba da ƙinƙi duk ga makarantun islamiyya ga gidan rediyo ga kaza dai ana yi amma ka zo kana tambaya dala ka tsaba na waje ta kai haka idan ya tambaye ka kai za ka yi mamaki ila yanzu ne fa Allah ya gane da shi a lokacin da kake ganin ta yi nisa lokacin lokacin ne ma wani yake musulunta lokacin ne wani kuma yake so ma abin da kai ka gama wucewa shi yanzu yake so ya sani ta saboda haka ka yi haƙuri ka zo ka tsawata masa haka nan mutumin da yake roƙon dukiya shi ma a rabu da shi lafiya da Allah bawon Allah Allah ta'ala kaza kaza ka gaya mai magana mai daɗi dai babu amma Allah ya kawo nan gaba zan ba ka ji ya haƙuri ka gaya mai magana mai daɗi to haka fa'il ya kunshi mai roƙon dukiya da mai roƙon ilimi da mai roƙon wani abun amfani duk kada kai masa tsawa ka gaya masa magana mai daɗi a rabu lafiya na'am na'am wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma dangane da ni'imar ubangijinka ka ba da labari na gode ma Allah da ya bani ilimi na gode ma Allah da ya bani lafiya na gode ma Allah da ya bani dukiya na ka ga faɗin ni'imomin Allah amma kuma ba ta fuskar alfahari ba ba dole sai mutum yayi jam'i tsakanin alfahari da kuma at-tahaddud bi ni'matillah suna kama da juna idan kai kuskun baka yi shi daidai ba sai sai ya fada cikin daya suna shiga cikin juna an gane imamu yudi Allah ya masa rahama in ya wallafa littafi ya karce ni alhamdulillah ni mushtahidi ne Allah ta'ala ya bani ilimin muka da yawa na san ilimin na hau na san sarufu na san balaga na san fiqh na san na san kaza ilimin da kawai na samu rauni a gare shi ne ilimi na lissafi ina ƙara neman ilimin wahala ina ƙara kasa ina ba san gane ba nan wajen ka dan zo magana ni alhamdulillah ni mushtahidi ne yaya da <laughs> kuma shi a wajen saboda wannan ma ya wallafa littattafai wanda ke ya kawo hadisai da ke nuni akan halaccin Allah ya baka ni'ima ka tabbatar da lalle ka samu ka faɗa kamar yadda bai kudi da ce na gode wa Allah alhamdulillah Allah ya wadata ni to ni ma na gode wa Allah Allah ya bani ilimi na amma fa sai ka sai ka koshi har ka baki ba wai irin karamin ilimi da muke dan manage ba ka ilimi wanda ka koshi ka koshi wanda kai kanka kamar imamu Musulmi a zamanin shi ba mu haddin irin shi to kuma ya ce kowane fanni sai da ya yi littafi a kan shi sai dai fanni kaza kawai da sauransu to irin wannan bambanta tsakanin at-tahaddud bi ni'matillah da kuma ainihin wannan alfahari wala tuzakku anfusakum fage ne wanda malamai za su yi bayani yana bukata a wallafa littafi kan shi kawai menene mutum zai yi a ce ya yi kaza yaya bambancin su an gane to ba karamin aiki bane Allah ta'ala shi taimake mu eh. suna ba fata kamar ya gaskiya misali a shi Usman imani eh. Iman to gaskiya irin wannan kalmomi iman islam din nan to mafi yawa a ce sunan mutum ne gaskiya mafi yawa mafi alkhairi a nisance shi saboda yana da al'ahama ikhlas gaba daya hmm. <laughs> to kuma galiban yan boko ne suke son sa wannan galiban za ga ɗaliban ilimi da wuya ga irin wannan sunaye tare da su dan boko ne mai dan kishin musulunci sai sa isa mu shi islam ya sa mu dan shi tuna islam iman kaza kaza da sauran nam al-arba'un nawawi mm. hadisi na biyu in ya riga sa ya canza ai mutum na iya sa maka suna mutum iyayen na iya mai suna daga bayan in ya ga sunan bai da kyau ya canza Eh, yaron za ka yi canza yaron na'am na'am eh wasu alƙabu ne wasu kuma sunan ne na hakika wasu hakika sunan ne eh amma akwai masu mai da shi alƙalƙab sai ga an ce hamdan haka wannan alƙab kenan islam iman eh mazdur mazdur <laughs> to gari ba kaga wannan alƙawu ne wannan shi wannan da dan sauki na'am sa kaya mai kyau ba laifi ba ne in dai ba wuce gona da iri ba komai musulunci baya so a wuce gona da iri ka yi kwalliya amma kada kwalliya ne wuce gona da iri an gane sannan kuma kada mutum ya zo ya mai da kanshi ko ina sa kaya ko ina faci da komai yana tafiya cikin al'umman da za su wulaganta shi eh, ya yi ƙasa-ƙasa sosai misali to irin wannan duk bai dace ba an gane akwai matakin da in ka sa faci baka da matsala yanzu dan gwatin yanzu sa kaya da faci wallahi nan gaba za ka ana sa kaya na dan gwatin sai sai a sa wani sabon kaya zama style ba mai zagi shi kawai ana magana ina dan gwatin sai a ga wani bikin kawai duk kayan shi faci to wallahi wani sai ya dinka wannan kayan zai kuma fashion amma kai yanzu ka sa wannan faci ka gama da rayuwanka gaba daya ya danganta za ka manyan masu kuɗi ba sa kwalliya in ka ga wani wani hula na kyalli talaka ne daga ya wani yana zaro ido ka hula kyalli ka wani kayan kyalli wala ba shi da komai in ana kira masu kuɗi ba a sa shi a ciki shi ma dama yana so ya rufe wannan talaucin ne talaucin yake so ya rufe ya sa wannan kwalliyar an gane amma shi mai kuɗi wanda ya kasaita wallahi baya wannan kwalliyar da wuya ga gani wata rana Allah ya ji kan wani akwai wani mai kuɗi ina da za ku san shi ana kiran shi Ibrahim Kano ya shahara sosai wajen taimakon marayu da talakawa da sauransu ai Kano ya wato shi wannan ya shahara Ibrahim Kano din nan wallahi wata rana ya zo wani sauka da ana nuna shi kawai aka ce ga Ibrahim wannan ka ganshi da wata wannan za a zage gashi wasu kaya dai gashi nan Yadda ya shiga ba abin da ya dame shi ta ga dama ka zage shi ko. ya ya samu wadatar amma in kai ne zaka je sauka ko zaka tsaya kai kwalliya ka duba na yi kyau ne ina ne ba kaza eh kai zai ka ma tambaya ma kai kyau ba ka da matsala ka canza wannan hula ka sa wannan to shi ba abin da ya dame shi yana isa hula kaga irin irin daradin nan ta koke wala ga ya sa kai kuma ya zaman shi ba abin da ya shafe shi an gane na'am hadisi na biyu an wurin nawawi karka mai karka wulakanta shi ne in ya zo roƙo kasancewa maroƙi ne lalle yana da buƙata to kaka mai tsawa amma mutumin da kasancewa yana amfani da roƙo ne cutar da yana amfani da roƙo misali baya son yayi aiki lalatacce ne kana iya mai wa'azi kuma kana iya mai faɗa saboda wannan ba sa'il bane shi ya mai da kanshi haka idan kuma da kamu misali wannan idan irin mutanen da suke zuwa masallatai na mutum ya ce yana da mara lafiya ko yana da kaza ka gan shi a can ka gan shi a can ka gan shi a can sai ka dan mai nasihohi ya giji sai ka gan shi a wani wuri kuma za ka iya kafin ka sha wurin saboda mutane su inda ka tabbatar da cewa ya mai da abin kuma yana iya lafiyan shi lau yana iya yin su za ka iya gaya wa mutane wani ba yana da ƙarfi in kun gana man bashi ku bashi ba wani ba yana da ƙarfi zai iya yin sana'a wannan ba matsala ne shi insha Allah نعم الحديث الثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فأخبرني عن الساعة سيتشي shi wannan bawan Allah da yazo yana tambaya yace ka bani labari game da tashin kiyama alam al-mas'ul anha bi'alama min as-sa'il yace wanda ake tambaya kan tashin kiyama bai fi mai tambayan sani ba mai tambayan ya fi sani kaga nan ya dan yi ishara ya dan yi hannunka mai sanda ya nuna mana mai tambayan nan fa wato malamin shi ne don ya za a iya zan malaminka bayan kai ne manzo na duniya gaba ɗaya a lokacin ba matsala annabi ya ce malaminsa ne to a yaushe karanta da annabi annabi dama yana da malami a duniyan nan to wannan ya sanya sahabbai sun dan shiga cikin mai shubha shi ne dai annabi na duniya amma kuma gashi ya zo annabi shi da kanshi ya yi ishara wannan wanda ake tambaya bai mai tambayan sani ba kenan ya fi manzan Allah sani mai tambaya ɗin kaga da wannan malamai sun yi baɗi halaccin mutum ya tambayi abin da ya sani saboda ya ankarar da wasu an gane babban malami ila ma ya fi mai wa'azin sani sai ya yi tambaya ga wata matsala don a wayar da sauran al'umma ba wai don shi ba ya halarta a gane wannan ku saka idan mutum ya ma tambaya yana so ka yi ƙarin bayani kada ka yi fushi to akar maka lau kenan yana nuna mana kenan cewa Allah ɗaya ne ko ka ce kwarai da gaske shi to wannan wajen tambaya ne cewa Allah ɗaya ne to ya ga akwai wasu mutane da suke da matsala ne yake so ka ɗan wayar da su akan matsalar ba wai bai sani ne. an gane na'am to haka wannan ya sanya sahabbai cikin shubha na'am qala fa akhbirni an amaratiha shi to tunda ba za ka bar labarin tashin kiyama ba ka bar labarin alamomin tashin kiyama menene alamomin da zamu gane tashin kiyama ya zo na'am qala an talida al'amatu rabbataha shi shine baiwa ta haifi uwar jijiyanta kenan manzon Allah bai san tashin kiyama ba amma ya san alamomin ta an gani wa yaquluna mata hazal wa'd in kuntum sadiqin qul innamal ilmu inda indallah wa innama ana nazirun mubin inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktibu kada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ko yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ashe ilimin tashin kiyama Allah kaɗai ya sani amma kuma an san alamominta ko yau hal yanzu nuna illar sa'a an ta'atiya kun bagata bakar ja'a a shirakuwa hakika alamominta sun zo ta so daga akwai alamomi manzan Allah sai kama faɗin alamomin shi shi yace ka kaga huntu alhufat huntaye in an ce huntu wanda ba shi da takalmi mai tafiya ba takalmi shine huntu ka ga huntaye wanda suke tsirara al'ala talakawa masu kiwon awaki ya nuna eh, in ma ya zama to tsaraici gaba ɗaya jikin shi ba ko kaya kamar irin arnan nan da suke cikin daji din nan ko kuma ya zama to a'a ya rufe wani bangare ya bar wani bangare an gane to irin su kuma ka gansu talakawa ne a da masu kiwon awaki suna gasan tsawaita gine-gine an gani a nan wajen manzan Allah ba wai yana yaban wannan abun bane ba yana faɗin alamomin tashin kiyama ne galiban alamomin tashin kiyama galiban suka ne sai kaɗan suka ne nan za ga mutane wanda suke kuntaye ba takalma sun koma masu kuɗi kenan sun samo kuɗi ta hanyar da bai dace ba an gani misali kamar mutumin da zai ta gan shi da a cikin daji yake ya koma kidnapper ɗaya zai zama shi ne mai kudin sai ya kazo kudin ka shi ne mai kudin kai talaka kidnapper yana da kyakkyawan wannan misali in kidnapper suka game duniya gaba daya ba irin wannan da ya dan game wani dan sashi a cikin arewacin Najeriya ba a sa wannan alamar tashin kiyama yana zamantowa amni ta inda ko ina ka ji za ga alama ba wai dan ka gan shi ka ce, to yanzu ba lokacin ya zo a lokaci bai zo ba yanzu <laughs> eh maganar kidnapping kawai sakacinku ne da irin zanubinku Allah ya jarabe ku da su yau Allah ya jarabe ku da su saboda sabon Allah ku wa ma kun min musibatin wal ma kaga bada ku amma akwai garuruwan da ba su da wannan kidnapper sun kuma su suka fi yawa ma garuruwan da ke da kidnapper sun su ne yan kaɗan ne kalilan ne zuwa ba a lissafa wannan a matsayi amma ina abin ya zama gama gari duk duniya gaba ɗaya ana ta kaga mutane kauyawa ne su marasa takalma wanda da an raina su amma sun zo sun yi wani irin mahaukacin kuɗi suna ta ta gine-gine to ka san tashin kiyama ya kusa na'am sun man talaqa sa'annan sai ya tafi su maliyar sai na dan zauna dan lokaci kaɗan, in ji umar na zauna lokaci mai tsawo maliyar na zauna lokaci mai tsawo wato shi saboda jin nauyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa manzan Allah ko ba annabi bai ce da komai ba yana jin nauyi ya yi tambaya ya rasu da naga wani abu mamaki mutumin nan da ya zo da tsananin farin tufafi tsananin bakin tufafi tsananin bakin gashi kuma duk mu ba mu san shi ba mu duk mutanen Madina gaba ɗaya ba mu san shi ya taɓa yin karatu ba ba mu san lokacin da ya amshi musulunci ba to wannan mutumin kuma gashi ya zo yana ma tambaya ka nuna kamar shine malamin kama wai shine to Umar ya kasa tambaya saboda jin nauyin manzo ya daɗe bai ce ma annabi ƙala ba yake na zauna lokaci mai tsawo a gane ban ce kowai ba na'am sun makala ya umar sannan sai manzo Allah ce ya kai umar a tazari mani sa'il shin ko ka san wane ne mai wannan tambaya din kuntu Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam duk mutumin da yake tambaya ga dangane da shari'a in dangane da shari'a ne ana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam hmm. amma dangane da gaibi Allahu alam qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kawai an gano wani ba wani Allahu wa rasuluhu alam inda kan gaibi ne wa yaquluna mata hadha al wa'd in kuntum sadiqin ya nabi yace qul innamal ilmu inda Allah bai ce innamal ilmu inda Allah wa indi ba saka duk abin da yake da alaka da gaibi Allahu a'lam abin da yake da alaka da shari'a sanan tauhidi sanan azumi sallah zakka da sauransu Allahu wa a a'lam ya mu'az atadari man atadari ma haqqul lahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibada 'ala Allah me mu'az yake Allahu wa rasuluhu a'lam ko tambaya ne kan tauhidi ko na'am na'am qala hadha jibril sai to wannan jibril ne takum yu'allimukum dinakum ya zo dan ya sanar da ku addinin ku me addinin anan wani addini ya zo ya sanar irin zaman da mala'ika yayi ya hada gwiwa da gwiwa ya zo ya haɗa gwiwa da gwiwa annabi ya zo ya dafa annabi shi ne addinin to ya ce wannan jibril ne ya zo ya koya muku addini ku kenan duk abin da ya yi addini ne ku koya kana zuwa wajen malami kawai ka haɗa gwiwa da gwiwa kawai ka dafa shi akar makalla na zo tambaya ku? to menene addinin tambayoyi za mu sanya wannan bakin gashin da ya zo da shi da farin tufafi da waye da cikin addini wasu malamai suna baɗin wannan mu da wato mu koya mun koya ta wajen wannan tunda malamin manzon Allah ne mun koya wajen shi tsafta kuma ɗaliban ilimi a gansu tsaf tsaf an fi sha'awan ainihin karatun a wajen su an gane yanzu masha Allah yanzu ɗaliban ilimi dai na sunna masha Allah Eh, za ga kobe da kobe za ga yana kyalli yana kyalli masha Allah ba mai raina shi hmm. an gane ko wannan ci gaban umdatul ahkam har wannan bakin wannan abun wasu malamai sun sashi daga cikin hadisi amma abin da ake rubi anan wato maratibu din din nan maratibu din martabobin addini guda guda uku din nan al-islam al-iman al-ihsan sune addinin da yazo ya koya muku

akwai haka ya kan kuma aka ji sai biyu yana ba shi kuma da sai a kara wa ashirin ashirin goma kuma kana da bukatar wani dubu talatin da kai ba za a kara ganin shi irin wannan malam tun da ya san mutum za a iya ganin shi ba sai ya tafsir ba misali tun da zai je wurare na je wuri kaza na nemi taimako an ba ni dubu ishirin yawwa na je yanzu kuɗin da nake bukata yana bukatar dubu goma wannan abubuwan da na kasashe larabawa suna ke in suna neman taimako sai ce miliyan daya wala yan miliyan daya ya kai sai ce su mun gode duk wani abin da za a bayar kawai an gode dama miliyan da muke bukata mu yan Najeriya za mu ce ne insha Allah sauran kuɗin za a yi wani abu da shi a dama ina son kuɗin ne dan yi wani misali kamar zan yi operation dubu talatin ne na samu dubu ishirin ina ga wannan yankan inda malam addini ya dan nuna ga yanda za a yi wajen neman taimakon nan ko da ba a same shi ɗari bisa ɗari ba me yasa ba za a ɗan bi hanyar ba sai ga mutum yana haƙi ya boro hanyi sai ya zuwa sabon sabon gari yana ce musu inda ba wanda ya san shi me yasa tun da akwai musulmi a wajen ya tsaya a wajen ya fi kyau ya fi kyau mutum ya tsaya inda su suka san matsalolin shi za su taimaka wa ku Na suke hana wannan galiban yan boko ne yan boko ne wanda za ga mutum ya gama ya ji ya yi ritaya sai faɗo mu masallaci Eh, ya zama ciyaman galiban su ne mai nan bala'in sai su ga sun rubuta sun da turanci da waye cewa ba taimako amma ai zamanin manzon Allah wanda shi ya karantar da addini akwai ka'ida da ake bi wajen neman taimako na'am eh addini shi ke karantar ba ba su da alaƙa da boko amma sai da su da samu ka'idar ba a nan ba ba buku to kuma kuna kuna matsayin ku na musulmi dan uwanku ya shiga tsanani ba fa sai makami to me yake me yake nan ku eh masallaci ne kawai masallaci bai da rai ba shi za a taimaka ma yanzu da a taimaki masallaci da a taimaki masallata wanda yake eh yanzu da a taimaki masallaci da masallata wanda yake idan ya zama to masallaci an gina shi alƙal amma a cikin musulmin wannan yana da appendix wannan yana da ciwon koda wannan yana da duk musulmin gaba da sun kusan mutuwa kawo kowa yana da larura zai zauna gida sai dai masallaci shi liman ya zo shi kadai ya sallah eh, taimakon masallata yana da matsar muhimmanci inda lalle masallacin yana cikin bukata ba maroki bane shi zamanin manzo Allah ana yi manzo Allah yakan miƙe ma ya nema mutane taimako yana yi inda ya kama a nemi taimakon ba ba wai kawai mutum ya mai da taimako ya zama neman taimako ya zama ɗabi'ar shi ba kuskure ne misali wani to mm. Kini kirkan shi? Eh, yana son masu su nema masa. An ta samu da yawa, kasar ya da gona ya a tsarin ba suna da lura har abu ya shi ke nan ba su ana gaba matsala ta dare abin ya yawaita Allah ta shi na'am a dan saurara wanda bai cancanci ya roƙo bai ke roƙo akwai wanda yake ƙawiyun muktasab wanda manzo Allah ya magana ƙawiyun muktasab baya halatta shi wannan ba shi sadaka na'am Thank you. Eh. to shi ke haka ne mun ji in wani tawo ne yake to ya sai manzo Allah ya ganga ga sarki su ba ku taro sadaka saboda in mabukaci na na na bukatan shi. dan an zai wannan ma an kyauta ana yin haka din ba yi in dai da gaske ne ma ai sun ma kawo hanya mutum sauki daga an zo kawai mu bai na yadda na juwakun sadaka yaya ai kaga za a samu kuɗi sosai kuma za a taimaka ma al'umma yau wai zama akwai account na musamman mabarata wanda za a yi bincike a tabbatar da lallai suna cikin matsala a taimaka ba wanda ya zo ya dan cuwa ba misali amma ai zamanin mazala akwai wanda ya zo ya shiga cikin tsanani annabi ya nema mai taimako man sanna sunnatan a kaza kaza sunnatan hasana ai manzo ya nema taimako da ya ga lallai suna cikin wahala kuma aka nema musu taimako kuma annabi ya bar su hmm? ana neman taimako eh. to ai ba sa yi za su kore wancan kuma su yin wannan sun ce kada ka yi sannan su ko ba sa yi ba sa yi duk wani abu zai kawo taimako gare ka sai kaga an nemi taimako zai ya ce to jama'a ba kullum sun masallaci ya lalace a kawo taimako sai dai a ta gyaran gulob amma masu gulob din na ta mutuwa kuskure ne ba daidai ba ne wannan an gane su a ware abubuwa kuma kaga mu Najeriya ba mu da ba ma yin wakafi masu kudin kasashen Laraba da wakafi ake taimakon talakawa za ka ji wani kafin ya rasu ya ce a cikin kudi na ina da biliyan biliyan ɗari, to biliyan biliyan ishirin na ba da shi ga a ringa taimakon duk wani maroki wanda yake cikin tsanani ko a taimaki maraya ko a taimaki kaza ko ko kuma a gina asibiti ko a yi kaza mu ba ma yi eh ba sai ya yanka ba wannan abu shura yi nan wannan ya sunan shi wannan wanda wanda ake shi abul hakam ai ba yanka yi ba canza ma kawai Kuma masu da sunayen da yawa ba tare da wani yanka shi sha Allah suna shi taimaka na'am kamar ya ce iyayen su sa misali idan suka ce su ba su yarda misali sun sa maka suna kuma su suna ganin ba ka wannan bayanin ba su fahimci bayanin ba duk yadda za a yi musu bayani sun kasa ganewa suka canza sun suna ya zama haram suka yi biyayya ga iyaye suna ne ba wanda aka sama mara kyau sunan da baka da ikon canzawa sunan mahaifinka sunan mahaifinka ko kare ne ka bashi a matsayin kare in akuya ne sai ka ce suna na musa akuya ba matsala haka za ka yi haƙuri da wannan akuyar eh. amma sunan ka za ka yi canza insha Allah shi ne kamar yadda aka saba neman taimako za a zaga